Shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce a shirye yake zai amsa gayyata da 'yan sanda suka yi masa. Ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a Abuja. inda ya ƙara bayani cewa gayyatar tasa shiri ne da 'yan sanda suka yi domin su ɓata masa suna. Saraki ya dangaya bayanan nasa ne da takun sakar da ke faruwa tsakanin majalisar dattawan da su feto jana na 'yan sanda Ibrahim Idris, wanda majalisar ta gayyata har su uku, amma ya ƙi zuwa da kansa sai dai ya tura muƙaddashinsa. Yaya wannan gayyata yake ne a shari'ance? Tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara kogo Ibrahim ga ƙarin haske da ya yi. al'amari na bincike na hukumomin tsaro musamman ita hukumar 'yan sanda kamar yadda sashi na 214 zuwa 216 na tsarin mulkin najeriya da kuma sashi na hudu na dokar 'yan sanda ta najeriya suka bada wato suna da hurumi duk wani wanda yake akwai zargi wala Allah na ana tunanin an yi abun nan da shi ko kuma da wani abu wanda yake mallaka shi ko kuma abu ya shafi ana binciken wasu sun ba da sunan shi to akwai bukatar ya zo ko ba don komai ba don ya wanke kanshi ya wanke sunan shi da kuma kujera alfarmar da yake zaune a kanta na ɗaya kenan na biyu kuma a tsarin na demokradiyya ko menene aka kira mutum ko kuma ko menene ake zargin mutum yana nan a sunan zargi kamar yadda sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani abu ne na zargi kuma sai abin da bincike da kuma kila in ta kai ga kotu ko kuma ma ba za ta kai ga kotu ba abin da bincike na hukumomi ya tabbatar sannan za a san haka jiya ne rundunar 'yan sandan ta fitar da sanarwar gayyatar bukola sarakin inda suka bukaci ya kai kansa ofishin 'yan sanda da ke guzafe a cikin garin abuja the Senate, the Senate President of Federal, Republic, Republic of Nigeria, Nigeria Senator, Senator Bukola Saraki, is being, is being invited invited by the Nigerian, Nigerian Police Police Force to report to, report to the Force Force Intelligence, Response Team office, office in Gusapi, Abuja, Abuja to answer, answer to all, the allegations leveled, against, against him. him. Wannan ita ce muryar muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda kuma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Moshood Jimo Yaya batun wannan gayyata na saraki ya zo wa mai nazarin al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijjani. Na farko dai muna da buƙatar ainihin Chief Speto General na 'yan sanda ya tabbatar wa da mutane cewar wannan magana da ya taso da ita yanzu ba bita da kulli ba ne. Saboda kowa ya san cewar majalisar nan ta sha kiransa ta bayyana gabanta yana ki. To menene tabbacin cewar wannan abun yanzu shi ma ba kirkirowa aka yi domin shi ma ya rama abin da suke masa kenan ba kenan dan na biyu menene na zuwa neman sahalewar shugaban ƙasa game da kes din nan shin shugaban majalisar dattawa an kira shi ne ya ki zuwa balle a ce to ya kamata a je a nemi izinin shugaban ƙasa ko a kamo shi ko yaya domin kowa ya sani ne cewar 'yan sanda 'yancin bincike suke da shi amma hakkin tabbatar da mutum ya yi laifi ai ga kotu take saboda haka ne ina ganin ya kamata su yi kokari su tabbatar mana da cewar abubuwan da suke yi suna yin shi bisa tsafta don kar a je a jefa demokradiyyar tamu cikin rudanin da ba shi kenan ba. Ko da yake saraki ya musanta zargin daukan nauyin 'yan fashi da makami su 22 da 'yan sanda suka ce su ne suka ambaci saraki da gwamnan kwara Abdul Fattah Ahmed akan cewa su ne ke daukan nauyin su. Saraki ya ce 'yan sanda na ƙoƙarin yi masa bita da ƙulli ne saboda siyasa, kuma irin wannan salon siyasar ka iya yi wa demokradiyya karan tsaye. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.